أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna 25 a watan tara ramadana hijirar annabin ra'ama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar 14 kenan a watan uku march shekara ta 2026 Allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na ubai bin Ka'ab da ke nan unguwar Ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari a karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da tafsiri a wannan wata mai alfarma na ramadana muna cikin suratun nisa'i sura ta hudu a kafin nan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum malan da yan kenan malan to shi kansa malan kala biyu ne a wajen bahaushe akwai da za a rubuta shi ke rubuta da l guda daya to malan na bahaushe kenan mai yalo ma za ka ce masa malan da l daya ake rubuta shi amma malam na mai karantarwa dobin l ne kuma m ne a ƙarshe amma dai shi wannan malam yake wa magana shi ba san tasa ba yace tambaya ta ita ce sallar hajjid a yi a gida da kuma a yi a masallaci wanne ya fi falala a sha ruwa lafiya wanda ya fi falala wanda aka fi da ikilasi kun wanda ya je cikin mutane ya fi wanda ya a gida ikilasi sai wanda ya je cikin mutane ya fi falala wanda ya yi a gida ya fi wanda ya je cikin mutane ikilasi sai wanda ya yi a gida ya falala so ya danganta ga wane ne ya fi ikilasi inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum Allah yana kallon abin da ke cikin zukatan mu ne tun da dai kowanne ya halatta da yi a gida da yi a masallaci to yanzu wanda ya fi ikilasi a nan falalar take wannan kenan wannan shi kuma bai da lafiya yana azumi saboda haka yake ji kamar zai yi amai sai ya yi amfani da brush ne a baki yana azumi kuma ba da lafiya to sai kuma ya kakaro amai da wannan brush din da sai ya yi amai to na farko dai dama dai wanda ba da lafiya ya ma dauke masa azumi dama ya haƙura da azumin tun farko sannan kuma ko lafiyar sa kalau ya kakaro amai kakaro amai da gangan kare azumi ne to wannan shine saboda haka kai dai da da halin farko na rashin lafiyar ka haƙura da shi kawai ka bar azumi don baka da lafiya diya fi wannan biye biyan da kai har ka je kai laifi inda kana azumi Allah ya kyauta sannan abu na uku kenan shine wannan rasitin na uwar kungiya ta kasa baki ɗaya wanda muka yi maganar sa kwanaki ni sun yi kokari ma da ba sake dawo mun ba sai yau kuma ga sun ce ya kusa karewa to shikenan sai a yi kokari a karasa shi dama wannan wani kwanaki ne muke ci in kana da kyau ka kara da wanka in ka yi abin naira ɗari a baya yanzu iri rubu ɗaya domin ban kwana kake da watan Umma ka kai ƙarshen sa baɗi sai mai tsawon kwana kuma hadisi ya ce maka annabi idan goman ƙarshe ta zo shadda mi izarahu sai ya ƙara ɗaura ɗamararsa wa ai ƙaza ahalahu ya tada iyalansa wa ahaya lailahu ya raye daransa wa kana jahidu fil asharil a awakiri ma la jahidu fi gairihi yana ƙoƙari ya kai goro ya kai mari a goman ƙarshe irin kokarin da bai yi a farko ba saboda haka kowa ya yi kokari ya kara an kasa ya da na 200 ka saya sai na 1000 daidai in ba ka da hali wannan kuma la yakallifu lahu nafsan illa hali amma na tabbata wajen rana ya ce ba za ka gamu ba a nan balle mu maka bayanin wani abu yawa sai dai wani abun wata wani ba ta wake ba kuma so saboda haka kowa ya dage insha Allah gara ma da aka yi haka ranar talata za mu rufe wannan darasin insha Allah ta'ala so mun ce muna cikin suratun nisa'i sura ta hudu wa akazna minha wahidan wa 20 darsa mun yi darasi ne na 21 a jiya inda ma bada anar darsar sabiki inda muka fara darasin da ya gabata bi habbil mu'minina da zaburar da muminai alal jihadi fi sabilillahi kun ma an ga wajen ku musa yin kokari wajen daga addinin Allah listin qazi ba'afatal mu'minina domin ka tsamar da muminai masu rauni min aidil mushrikina bi makka wanda suke hannun mushrikai a makka allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqarya wanda suna can sun rasa yadda za su koma ma Allah suna cewa ya ubangiji ka fitar da mu daga cikin wannan alqarya ta makka wanda azzalimi ahluha shugabanninta manyanta suka zama azzalimai waje Allah na min ladunka waliya Allah ka sanya mana wanda zai jibinci al'amarinmu daga gare ka waje Allah min ladunka nasira waje Allah na min ladunka nasira ka sanya mana mai taimako daga gare ka kamar sami ina bi hikimati jihadil mu'minina idza da'at idza da'at ilayhi darura kaman yanda muka ji hikimar mu'minai su yi jihadi su ɗaukaka addinin Allah idza da'at ilayhi daruratu idan larura ta kira ga ai haka kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun hatta za zama babu wata fitina ta shirka a bayan ƙasa addini ya zama na Allah ne a sotul anfali ayata tara. sannan la'ikira fi muka ji babu tilastawa a addini ga wanda bai shiga addini ba kuma kai ma karkace sai yayi naka suratul baqara 156 wa annahu yuhasabu imanul abdi yakun bi hasabi imanul abdi gwargwadon imanin bawa yakunu jihaduhu fi sabilillah gwargwadon taimakon addinin Allah sa gwargwadon imaninsa wa ikhlasuhu wa mutaba'atuhu gwargwadon ikilasinsa gwargwadon binsa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fal jihadu fi sabilillah min asaril imani wa muqtabayatihi wato shi ɗaukaka addinin Allah yana daga cikin sakamakon imani da abin da imani ya kunsa in har da imanin wala wazimihi da abin da imani yake lazamtarwa in har da imanin kama anna al-qitala fi sabil taghut yaqi hanyar taghuti min sha'abil kufri yana daga cikin alamun kafirci wa muqsa bayatihi da abin da kafirci ya ƙunsa wa annal na fi awwalil wahla muka ji dai cewa mu'minai a karan farko iz kanu fi makka lokacin da suke makka ya tamannawna jihada suna ta burin jihadi ya taso a basu su daufan ga masu cutar da su wa yargabuna fi ma da yargabuna fihi suna kwaɗayin jihadi amma falan makuri da kitalu lokacin da aka wajabta musu shi kansa yin yaƙi ɗin wa nazala huta ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki ya sauka inda ya yace uzina lil ladzina yuqatiluna an yi umarni ga wannan wanda ake yaƙarsu bi annahum zulimu da cewa tabbas an zalunce su su ka su masu tashi su kare kansu jubinu kuma sai suka samu tsorata walam ya kharju lil qitali ba su fita yakin ba Fa aka bara ta'ala a ƙarshen karatunmu na jiya muka ji Allah ya ba da labari annahu la yughni hazaru an an an qadari hazarun an qadari wato ta tsantsan baya hana kaddara musamman mutuwa baya kare ajali wa annal qa'ida la yadfa'u anhu qu'udu wanda ya zauna gida ya ki fita yaƙi to zaman nasa a gida ba zai kare masa shay'an komai ba bi qaulihi mun ji wannan inda Allah ya ce aina ma kunu duk inda ku kasance yadrukumul mautu mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da a cikin wata irin tsaro wata irin ganuwa wato kuke wa amma sa nabda'u bihi yawma insha Allah inda zamu tashi yau ya qulu Rashid Rida Rashid Rida yake cewa da an bayyana haqiqatal amri fi sayyiati wal hasanati bayan Allah ta baraka wata ala ya yi bayanin hakikanin al'amari dangane da sai'a da kuma hasana mummunan aiki da kyakkyawa in dai ta hanyar gaibu ne ta hanyar sani ne ba wanda Allah bai sani ba sai kuma ta hanyar musabbabi sai a zingina ma wanda ya ce shine musabbabin alkhairinsa ya samu hasana musabbabin sharrinsa ya ga sayi'a. ila mawdi'iha wa sunanil ijtima'i fiha wa annaha kullaha tubaku bi hadha al-i'tibaru ila Allah ta wannan bayanin da muka yi ana jingina su da mai kyau da mara kyau zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala arada an yi bayyana haqiqatal amri to yanda Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana haqiqanin al'amari fiha min wajhin akhar dangane da abin da ya shafi alhasana da as ta fuska ta biyu faqala sai Allah yake faɗi a ayata 79 aran mamalan Umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ما أصابك من حسنة فمن الله نعم وما أصابك من سيئة فمن نفسك حكا وأرسلناك للناس رسولا مم. وكفى بالله شهيدا نعم الله تعالى يكي ما أصابك kai bawa ko yana magana da manzon sallallahu alaihi wasallama ba wani abu da zai same ka min hasanatin na daga kyakkyawan abu ya same ka abin da kake so ka samu to duk abin da ya same ka fa min Allah daga Allah ne ibn kasir yace ai min fadlillahi wa mannihi daga falala Allah ne da baiwar Allah ne wa lutfihi da tausayinsa ne wa rahmatihi da rahmatsa ne wa ma asabaka min sayyi'atin amma abin da ya same ka na daga mummuna ba min nafsika wannan daga kanka ne ai fa min ibalika wa min amalika anta aikinka ne kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ma asabakum min min musibati babu wani abu da zai same ku daga wata musiba fa bima kasabat aydikum sakamakon abin da hannayenku ne suka aikata aikinku ne ya ja muku kuma a tare da hakan ma fa ya afu an kasirin Allah yana kawar da kai yana yafiya akan abubuwa masu yawa suratu shura aya ta 30 sai ana Allah ce wa arsalnaka lin-nasi rasula yana tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam darajarsa aikin sa manzancin sa ka zo ka ce sun a karatun mu na jiya abu ya same su sun yi shu'umi sun yi wato taƙayir sun yi canfi da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abin da yake faɗa ne abin da yake gaya gumaka ne to sai ne Allah subhanahu wataala ya musu raddi yace wa arsalnaka lin-nasi rasula kai mun aiko ka zuwa ga mutane ne a matsayin jakada kuma ma alar rasul illa al-balag babu wani abu da yake kan manzon da Allah ya zaba ya aiko ma al'umma sai me al-balag isar da sako zakir inna ma anta lakta alaihim bi musaytir ka isar inna ma kawai adatul hasar abin sani dama kai mai isarwa ne amma ba mai tsayawa bane kai musu tilas so ma alar rasul illa al balag ba abin da yake kan manzon sai isar da sako shi yasa da Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukan maka daga wajen ubangijinka fa illam tafa'al idan baka isar ba ka isar da 99 ka rage daya fama ballagta risalat kamar da kwata-kwata totale ma baka isar da manzancin ba shi yasa su annabawa ƙarya ta kori gabarin su khiyana ha'inci ya kori gabarin annabawa su ma'amununa ne amintattu ne su annabawa shi yasa imamul bukhari da ya zo tafsirin ayar sai ya kama maganar al'imamu zuhuri yana cewa minallahi risala saƙon wahayi da za a bauta ma Allah wannan daga Allah yake zuwa ba wannan yake shata layin abin da za a bauta wa Allah da shi ba Allah ne yake aiko saƙon da za a bauta masa da shi ta hanyar annabawan da ya zaɓa ya aiko shi yasa da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire wani abu daga cikin alƙur'ani irin abin da yake ba su haushi yake cewa gumakansu ba a bakin komai suke ba sa cutarwa ba sa amfanarwa yake cewa iyayensu da suke bautawa gumaka batattu ne suka ce to annabi ya cire wani daga cikin qur'ani au badilhu ko ma a canja qur'anin ka wani wannan a dauke shi yi tsauri sai Allah ya sauka masa aya kulma ma yakunu li kace san bai dace da ni ba an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in canja alqur'ani da karan na ai ba ra'ayi bane abin ba ni nake yi ba sai yake in attabi'u illa ma yuha ilayya ai ba komai ni nake bi ba sai abin da aka yi min wahayi kun ga addini wahayi ne to shi yasa yace zuhuri yace to min Allahi risala saƙon da za a bauta ma Allah daga wajen Allah yake zuwa wajen wa yake zuwa saƙon manzo to alar rasul shi kuma manzan da saƙon ya zo masa wajibin da yake kansa albalag shine isar da saƙon shine ballig ma unzila ilayka min rabbi shine anan Allah ya ce wa arsalnaka lin-nasi rasulan kai jakada ne muka zabe ka zuwa ga mutane to wa alar rasul al-balag sai ce wa alaina mu kuma da aka kawo wa saƙon wajibin da yake kanmu a taslim me kauya zuwa ga saƙon da ya zo daga wajen Allah yawwa mun karanta a baya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wa alaina at-taslimu abin da yake kanmu shine mai kauya ga sakon da yazo daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa amma al-hasanatu was-sayyi'atu fa hiya min Allah azza wa jalla kai isar da sako ne naka amma batun hasana ko sayyi'a wannan min Allah azza wa jalla kalkan limawari da hawa asbabu ha Allah shine ya halicci mabubbugarta da dalilanta wata ƙadirar litilkal asbabu kuma shi ya kaddara musabbaban yaz'aluha ala qadaril musabbabati yakan sanya mai kyau da mara kyau a bisa gwargwadon musabbabat dalilan faruwarsu. su wa minha anna lil insani amalan fi hadhihi al asbab dan adam shi yana da ta cewa yana da abin yi gangare da wannan asbab dalilan da za su sa a samu hasana ko sayi'a fa in ahsana to idan dan adam ya kyautata wa asaba ya dace kanat lahu hasanatu sai zama yana da hasana bi fadlillahi wannan da falala Allah ne fi zalika wa in akhata idan ya kuskure wa asaa ya munana kanat lahu as-sayyi'atu bi khurujihi an tilkal sunani yana da mummuna saboda ya fita daga tsarin da Allah ya tsara na a samu kyakkyawa Wata kasiri fi tilka kuma ya kasa a fi asbab daga musabbaban da ake bi dan a samu hasana walaysa lirrasuli dakhalun fi ma yusibun nasa manzo bayi da tasa bayi da shiga bayi da ta cewa cikin abin da yake samun mutane min alhasanati wasayi'ati li'annahu ursila litabaligi an aiko shi ne don isar da sako wal hidayati da nusantarwa lalit tasarrufi ba tasarrufi yake ba ba wancan hasana ba wancan mummuna in ka ce yana da tasarrufi ya zama Allah ke ne Allah ne kadai wannan abin nan rububiyya a hannun Allah yake saboda lalit tasarrufi fi nizamil kauni wa tahawil sunan al-ijtima'i ba shi da wato tasarrufi a tsarin alkauni duniya da kuma juya sunnar ijtima'i zamantakewa auta badiliha ko jirkita ta falan sunnatin lahi ta badila shi ko in tsari na Allah ne baka samun canji walan ta sunnatin lahi ta hawila baka samun karkatar da tsarin Allah suratul fatiri 43 sai Allah yake wakafa billahi shahida ai kafa Allah ne ai Allah tabaraka wa ta'ala ya isa ya kai shaida ta kololuwa ala hatta risalatika abta ingancin manzancin linnati zuwanka ga mutane Ka fatan kuma mutanen gaba ɗaya bita ta ayi duka ta hanyar ƙarfafa ka da Allah ya bi ayatihi da mu'ujizoji Wata tasdiqika da gaskata ka da ya fi ma anzarta bihi almu'urdina cikin abin da kai wa masu bijirewa gargaɗi da shi Allah ya gaskata ka wa basharta ya gaskata ka cikin abin da kai bishara bihil mu'mini da kai mu'mine bishara da shi au shahidan ko kuma an ce wa kafa billahi shahidan bi annaka lam tursal lam tursal illa ka illa ka illa kafatan linnasi ba a yi ko ka ba sai dan dukkanin mutane bashiran wa nazira kana mai bishara da aljanna ga wanda ya bi ka kana mai gargadi da shiga wuta ga wanda ya kauce maka la musaytiran alaihim ba mai tsayawa kai musu tilas ba wala jabbaran lahum ba mai tilasta su ba wala mughayyiran li nizamil ijtima'i fihim ko ba za ka iya canja musu tsarin da Allah ya dora su akai ba in kai kaza za zai maka wakila a wata fadar aka ce innal marada bi shahadati huna abinda ake nufi da wakafa billahi shahida shaidar anan shahadatun shaida ala ulaika allazina qalu tilkal aqwalu al munkaratu baka da Allah ya kai shaida ga wanda suke faɗin wa'incan maganganu wato ababen kyama Abdurrahman Sa'id yake kitta da Allah ya ce wa kafa billahi shahida ala annaka rasulullahi Allah ya shine shaida abu ta cewa kai jakadansa ne haqqan bima ayyadaka da abin da shi Allah yake karfafa ka bi nasarihi na nasararsa wal mu'jizati al bahira da mu'jizoji na nan yanke take wal bara'in sabi'a da hujjoji masu yankewa fahiya akabaru shahada to aiko shaidar Allah ita ce mafi girman shaida alal itlaqi saki babu kaidi kamar Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce qul ayyi shay'in akbaru shahada qulillah kace Allah ne shahidun baini wa bainakum tsakanin ni da ku fa iza ulima idan aka san annallaha ta'ala kamilul ilmi shine mai cikakken ilimi tamul qudra shine mai cikakken iko azimul hikima shine mai babbar hikima wa qad ayyadallahu rasulahu bima ayyadahu kuma haƙiƙa ya karfafa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da duk abin da ya karfafa shi wa nasarahu nasaran aziman ya taimake shi taimako babba tayakkana bi zalika sai a samu sakankan cewa annahu rasulullah lalle manzon na Allah ne wa illa in ba haka ba falau ƙawwala alaihi da a ce manzan da kansa zai ƙirƙiri wata magana ya ɗora ma Allah ya jingina ma Allah a aqawil wasu maganganu Allah ce la akaza min hubil yamin da ya kama shi sun ma summa a min hulwatin ka gani to ka kenan ba zai ƙirƙiri wata magana ba ya jingina masa Na Allah ce walau ta ƙawwala taqawwala alaina a aqawil la akazna min hubil yamin ma laqata na min hulwatin wai az-zuhri maganar zuhuri da muka faɗa yana cewa min Allahir risala wa alar rasul al balag wa alaina at taslim wa fi al iman ya ga fi sha'ab iman na bai haqi an al hasan daga al hasan al basri anna imran bin al husayn haqiqa imran bin husayn ibtiliya Allah ya jarabe shi ko an jarabe fi jasadihi a sa fa qala ta yace ma urahu illa zambu bana ganin wannan cutar face zunubi ne zunubi na ne Wama ya ya'kullahu aktaru yace kuma abin da Allah yake kawar da kai ya fi yawa akan abinda yake kama mutum da shi wata lafi karanta wannan ayar ma a saba min musibatin ba wani abu da ya sami ku na daga wata musiba fabi ma kasabat aydikum sakamakon abinda hannayen ku suka aikata ne suratul shura aya ta talatin. wa anil ayati taliya dangane da aya mai zuwa ya kulu rashid ruba rashid ruba yake cewa hazihi ayatu wa'innan ayoyi muttasilatun bima qablaha suna damfara ne da abin da ya gabata mutayiratun suna tafiya laha tare faqad taqaddama min faqad taqaddama anna min usul hazihi shari'a ya gabata mun ce na daga cikin ginshikan wannan shari'a shine da'atullahi da'atallahi yi wa Allah biyayya wa da'atar rasul da yi wa manzo biyayya wa qad amara bihima ma'an Allah ya umarci da ai masa biyayya ai manzansa biyayya tare amran al'amari ne amman umarni ne na gaba daya fa qala ta'ala sai Allah yake faɗi a aya ta 80 من يطع الرسول فقد أطاع الله نعم ومن تولى فما ka alaihim masha Allah Allah ce man yadi rasula duk wanda yawa manzan biyayya to fa a ta Allah hakika yawa Allah biyayya ai shi yasa shi kuma manzan ya bada garanti da in ka masa biyayya ka tafi aljanna ko ai wannan yasa ya ce maka kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba yace duk al'ummata za su shiga aljanna in ka tsinci ɗaya daga cikin ƴaƴan al'ummata a wuta to kakkara raba ɗaya biyu dalili ɗaya ne a abani wanda ya ƙi min biyayya wanda ya ƙi ne da gangan dama aka ce al'umma ana raba ta gida biyu duk duniya al'ummar annabi cewa ma laka illa ka fatan linnasi bashiran wa nazira to amma a cikin ummatul da'awa da aka turo shi kira duniya ba daya ana kira ummatul da'awa to a cikin ummatul da'awa ne sai a samu ummatul ijaba al'ummar da suka amsa masa kira to yanzu ummatul da'awa din gaba ɗaya inda aka tuniyar da aka turo shi sai yace kullu ummati yadkhuluna jannata. duk al'ummar za su shiga aljanna ita ummatul da'awa din duk duniya za ka shiga aljanna amma sai yace illa man aba sai dai wanda ya ki in kaji aba mun ce ki ne na ganganci sajadu illa iblisa aba sai iblisa ya ki da gangan ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا hakika mun kai gauro mun kai mari mun jujjuya dangogin misalai a wannan alkur'ani don mutane su gane gaskiya su bi ta amma duk da haka fa'a ba kamar da illa iblisa a ba wata kabara su ma fa'a mafi yawan mutane sai su ma suka ƙi gangan da ganganci illa kufura suka doge wa kafirci za zaka yanzu annabi yace illa man aba da al'umma ta shiga aljanna sai dai wanda ya ki da gangan ila wa man ya aba ya rasulullah aka ce ya rasulullah wa zai ki shiga aljanna da gangan da ganganci yace man ada ni da kalal janna wanda ya mun biyayya ya shiga aljanna wa man asani da aba to kaga kenan garanti ne saboda Allah ne ya hada biyayyarsa da tasa yayi umarni lokaci guda ai innar rasula huwa rasulullah lalle manzo shine manzon Allah fama ya amuru bihi min haisu huwa rasulun abinda ya umarni da shi ta fuskar shi manzo ne fa huwa min Allah to tunda shi manzo ne wannan umarnin daga Allah ne yawa wa huwa al-ibadat shine kuma ibadu da ibada da koyar da ibada suke zuwa duk manzo in yazo sai ce ani ibudullah malakum kaga da bauta suke zuwa a suratul nahl ta dunkule su gaba daya kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha tabuttagu hakika mun tayarwa kowace al'umma zakada wata ayar yace wa in min ummatin illa khala fiha nazir da fadi ko babu wata al'umma face ne gargadi ya ratsa cikin ta to laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani ibudullah sai man zai ce ku bauta ma Allah wajtanu tagut ku nisanci bautar tagut mun ce tagut shine kullu ma ubida min dunillahi wa huwa rabb duk abin da aka bauta ma ko wanda aka bauta ba Allah ba amma a halin ya yadda a bauta masa in yana da rai in dutse ne ko wani abin ne to tsagutun masu bautar din da ya zayyana musu amma idan mai rai ne kuma bai yadda a bauta masa ba ko bayan ya mutu aka tsira shi bai san ana yi ba kunu a wani gida to shi ba a ce masa ɗagutu ɗagutun zai ce ɗan din da ya zayyana masu yi shine ɗagutun shi yasa wasu malamai suka ce kawai a ɗagutu a shaitan to ani ibudullah waje ta nubu ɗagutu wannan shine abinda manzanni suke zuwa da shi a bautawa Allah an ci ɗagutu sai Allah ce fa minhum man hadallah daga cikin wanda manzanni suke zuwa musu suke bakuntar su akwai wanda Allah ya musu gamda kasari da shari'a wa minhum man haqqat alaihi dalala daga cikin su akwai wanda kalmar azaba ta tabbata akan su an yi an yi gobe duk bayanin sun ki ganewa sai Allah ce fasiru fil ard ku tafiya a bayan kasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibina ku ga me karshen masu ƙaryata manzanni lokacin da manzanni suka zo musu so ar-rasulu min haythu huwa ar-rasul fa huwa min Allah wa huwa al-ibadat abin da yazo da shi walfaba'il da ababan falala wal a'mali al'amma wal khassa da ayyuka na gaba ɗaya da nake bance allati tuhfazu biha al huquqa wanda da wannan ne za a kiyaye haƙoƙi wa tudra'u al mafasida da su ne kuma za a toshe za a kare barna wa tuhfazu al masalihu da su ne za a kiyaye maslahohi faman ata'ahu duk wanda yau manzan biyayya fi zalika cikin abin da ya zo da shi li'annahu muballighun lahu domin shi mai isarwa ne anillahi azza wa jalla daga wajen Allah to faqad ata Allah duk wanda ya maka yi masa biyayya ta yawa Allah biyayya bizalika li'anna Allah ta'ala la ya'muru an-nasa Allah baya umartan mutane wala yanhahum baya hana su illa biwasitatir rusulin minhum dai da ta hanyar jakadun manzanni da aka tayar musu shi Allah shi zo da kansa ya ce ma yi kaza ko bar kaza shi ya rushe rufe kofar garin sa malatu da kola abu saru to ya zo ga maka kuma ya ce ba halice ka ba sai dan ka bauta masa to ya zaka san ibada shi ne ke tayar maka manzo dan yi ka koya daga wajensa ya gaya maka shi ya aiko shi ya bashi dalilan da zaka gane lalle daga wajen Allah yake shikenan ya gama maka in kai taurin kai baka wa Allah biyayya ba in ka kibin manzo to kuma zaka gamu da magaman ka kaji annabi dai shi wanda kake karkashin sa ya ce in baka masa biyayya ba ka sai tikitin tafiya wuta ka zama cikin man aba wanda ya taurin kai da gangan da ganganci ya fahamuna anhum mutane za su fahimci addini daga wajen manzanni ma yuhihi Allahu ilaihim abinda Allah ya wa manzannin wahayi liyuballighuhu anhu domin su kuma su isar daga Allah sakon yake walil jazairi tafsirul latifun alal ayati a abokan aljazairi a cikin aisarul tafasir shi yayi wani tafsiri na ayar wanda yayi upside down kuma yayi isar da sakon su kala inda yake cewa kala inzarun ilan nasi Allah ya faɗa yana mai gargadan mutane kafatan gaba daya fi anna man lam yuti'ir rasula a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya ba to ma da Allah ta'ala bai ba Allah ta'ala ba yace inna amrallahi haqiqa umarnin Allah wa nahyihi da haninsa min nahyillahi ta'ala yana daga wato hanin Allah ta'ala ne fala uzra li ahadin umarnin manzon Allah da haninsa yana daga cikin hanin Allah ta'ala to fala uzra li ahadin babu uzuri ga wani fi adami tsa'atin rasuli sallallahu alaihi wasallam wajen in yi wa manzo sallallahu biyayya ba uzurin wannan wa qauluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala da yace wa man tawalla to fa duk wanda ya je kiji Allah ya ce wanda ya manzo biyayya shi yawa shi kuma ya ki ya ji ya kangare to wa man tawalla wanda ya juya baya sai Allah ya ce bashi kada ka damu fama arsalnaka alaihim hafiza domin duk mai san a gyaru yana bakin ciki ya ga an ki gyaruwa shi yasa Allah yake rarrashin annabi yana cikin damuwa farkon suratul araf yace alif lam mim sad wala yakun fi sadrika harajun min ka daina samun kunci a cikin kirjinka in sun kibi litun zura bihi wa zikra lil mu'minin dama da bin zaka tafi kai gargadi ga wanda yake zuwa ka tunatar da wanda yake ka gani saboda haka duk wanda yake ba mai aiko ka baka ga mai tsaro a kansa ai an da'atika ya kauce wa da'akka fi ma ta'amuru bihi cin abin da kai umarni da shi wa tanha anhu ko ka hana fa da'ahu ka rabu da shi wala taltafit ilaihi kada ka waiwaye shi izlam izlam tursuluka lam nursuluka litahassi alaihim ba mu aiko ka ba domin ka tsaya ka kididdige ayyukansu a amalahum wato hasibuhum wai kai musu hisabi alaiha akanta wa tajziyahum ba ma'aikoka ka ba kai ne mai sakayya akan aikin su biha in alaika ai ba abin da ke kanka illal balag sai isar da manzanci wa qad ballagta fa azarta to ai ka isar ka ka ka ka ba da uzuri shi yasa bai bar duniya ba har ma wanda za su zo baya sai da yace faliballigi shahidu minkum al-ghaiba hajjin ban kwana ce ala hal ballagtu hal ballagtu sun na isar da manzanci yace ka isar ta Allahumma shahad Allah ka shaida na isar in yayi bayani sai ya bayani ku zo anni manasikakum ku koyi ayyukan ibadanku daga gare ni la'alli la ahujju ba'da ami haza dan ni bazan sake aikin hajji bayan wannan shekara ala hal ballagtu ka isar ki Allahumma shahad Allah ka shaida na isar to kaga bai bar duniya ba sai da ya isar wa qad ballagta fa anzarta ka isar kayi gargadi ibnu kasir yake cewa ai la alayka minhum illa in alayka illa albalag babu wani abu da yake kanka nasu abin da yake kanka shine isar da sako faman tabi'aka to duk wanda ya bi ka da ya rabauta wana ja ya tsira wa kana laka min al'ajri naziri ma hasala lahu kana da gwargwadon ladan kiransa na abin da yayi wa man tawalla wanda ko ya kidin ya kiji ya ji ya kiji ya yi kunnan uwar can an ka ya rabu da kai khaba wa khasura ya taɓe ya yi hasara ta alaika min amrihi shay'un da ba wani abincin baka al'amarinsa kamar yadda Allah ya gaya masa lokacin da yake addu'a ga kafarin da suka cuto da shi a hudu in yi sallar asubahi ya dago daga raka'ar karshe daga ruku'u sai alqalut ya ce Allahumma al'an fulanan wa fulanan Allah kala an ciwa ne da wani sai Allah ce laisa laka min al'amri Ba ka da komai cikin al'amarin su ko ya azibuhum fa innahum zalimun ko ya karɓi tuban su ko ya azabtar da su dai sunan sa azzalimai a halin da ake ciki amma dai kai kuma laisa laka min al'amri shay'a kama ja a fil hadisi ibn kathir yace kamar yanzu a cikin hadisi man yati illaha wa rasulahu duk wanda yawa Allah da manzansa biyayya faqad rashad hakika ya shirya wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda yawa Allah da wanda ya saba wa Allah da manzansa fa innahu la yadurru illa nafsuhu to bai cutar da kowa ba sai kansa mai tafsirul manar yake cewa fal ayatu tadullu ala anna Allah ta'ala huwa allazi yuta'u li zatihi kenan wannan aya ta nuna maka Allah shi ake wa biyayya dan shi shine Allah li'annahu rabbun nasi dan shine ubangijin mutane wa ilahun wa ilahuhum shine abun bautar su wa malikuhum shine mai mallakar su wahum abiduhu su bayinsa ne almagamuruna bi ni'amihi wanda suke cakuɗe da ni'imarsa a ni'imarsa suke rayuwa wa anna rusulahu amma manzanninsa inna ma tajibu da'atuhum yi musu biyayya yana wajaba fi ma an anhu cikin abin da suka zo da shi daga wajen Allah min haisu innahum rusuluhum shi kuma ana musu biyayya ne ta fuskar su manzannin Allah ne da suka kawo din shi ya ja ake musu biyayya dan daga Allah yake amma shi Allah kuma dan shi ne Allah ake bauta masa ake bin sa mun gane bambancin yawwa wa misalu zalika al tajibu da'atuhu shugaba wajibi a masa biyayya fi tamfizi shari'atil mamlaka wajen zartar da shari'ar da hukuma ta sa dokokin wato rayuwa wa qawaninuha wa huwa ma yu'abbiruna anhu bil awamiri ar-rasmiyya shine da yau da ake ce masa dokoki wala tajib fi ma ada zalika amma yi musu biyayya ai baya ba a musu biyayya koma bayan abinda suke yi na shari'a misali ɗan sanda zai zo ya tsaya ce karka ta nan a karka ta nan ga dokokin hanya misali sai a masa biyayya amma an kaje zaka shiga gidanka zai ce karka shiga yanzu sai an jima ko karka shiga tanan ka koma tanan zaka bi in zaka bi titin gidanku to kaga ana masa biyayya ne su abin da yake na doka ne yawwa to haka idan ka saba doka yanzu shi ba dan sandan ka saba ba kasa ka saba wa dan shi aikin kasa yake to kaga shi ana masa biyayya ne iya abin da doka ta ce a masa biyayya to haka in ka saba masa ƙasa ka saba dan ƙasa ta ce to haka idan ka saba wa manzo Allah ka saba wa shi ana masa biyayya dan Allah ne ya aiko shi shi kuma Allah ana bin sa dai shine Allah shine mai kowa mai komai ni ko ba ku gane ba dai ina ga na iya iya wata Allahumma ni ma so Abdurrahman al-Sidi yake cewa fa inna huquq fa innal huquqa thalathatu ku sani haƙoƙi uku ne haƙƙun lillahi ta'ala la kunu li ahadin min al-khalqi akwai haƙƙin da Allah ta'ala shi kaɗai yake da wannan haƙƙin ba wani cikin halittu ko mun kusancinsa da Allah da yake da wannan haƙƙin shi yasa malaman tauhidi suka zance maka la malakan muqarrabun wala nabiyyun mursal ko mala'ika na kusa ko manzo mursali ba a sawa a cikin wannan haƙƙi kawai na Allah ne wa huwa ibadatul shine bauta ma Allah war ragabatu ilaihi da kwa'ayin samun wani abu a wajensa wata wabi uzalika da makamantansu wa qismun shi kuma yanki na biyu muqtassim bir rasul wanda shi kuma ya keɓanta ne ga manzo wa huwa ta'ziz wa wa nusra shine kaga girman sa ka kamba ma shi ka taimake shi wannan wajibi ne ko wani manzo ka zama ka da shi wannan shi manzan da ka tashi a ƙarƙashinsa wannan shine haƙƙi na biyu na manzo wa qismun mushtarikun yake sai na uku shi kuma tarayya ce wa huwa al-imanu billahi wa rasulihi a imani zaka yi imani da Allah zaka yi imani da manzansa wa muhabbatihi ma kuma zaka so su gaba ɗaya ka so Allah ka so manzansa wa da'atihi ma kuma zaka yi musu biyayya gaba ɗaya ka ba Allah ka bi manzansa kama jama'a Allahu baina baina fi baina hadhihi al-aya huquqan kamar yadda a wannan aya Allah ya hada haƙoƙin fi kaulihi abinda a inda yake cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira mun aiko ka kai ne mai shaida akan su kai ne manzon su har kiyama aka ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida a wannan suran ne wa mubashiran kuma kana mai bishara wa naziran kana mai gargadi sai ce li tu'minu billahi don ku yi imani da Allah ta'ala wa rasulihi da manzansa ku yi imani da manzan sai ce wata azzuruhu ku karfafi manzan wata waqiruhu ku girmama manzan sai kuma kuma sa na Allah yace wata sabbihuhu shi kuma Allah ku yi masa tasbihi bukuratan wa asila safiya da mare sai suratul fatahi aya ta tara ta takwas da ta tara to faman ata'ar rasula duk wanda yawa manzo biyayya faqada da Allah haƙiƙa ya ma Allah biyayya walahu min as-sawabi yana da lada wal khairi da alkhairi ma rattaba ala da'atillah irin abin da ake bayarwa ne wa Allah biyayya wa man tawalla duk wanda ya juya baya an da'atillahi wa rasulihi ya bar Allah da manzansa da'a biyayya fa innahu la yadurru illa nafsahu ba kowa ya cutar ba sai kansa wala yadurru Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba wanda ya wannan wa ma yati to abin da zai zo kuma bayan wannan aya shuru'un za a yi wata za a fara wani abu ne fi bayani ma'amalatihim ma'ar rasuli tare da bayanin ma'amalar su mutanen da aka ce su bi manzan to wace irin ma'amala suka masa ba da bayani wujubi da'atihi bayan wajabcin wajibin aiwa manzan biyayya fa fa kanu ya suka kasance fa qala ta'ala sai Allah yake faɗe a ayat 81 ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول نعم والله يكتب ما يبيتون نعم فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون طاعة منافقين لما الله يبعد أمره مغارسة أنجي أنجي أنجي بيئي كوي أنجي أنبي طاعة الشعراوية تشاهونا يوبه لحق لرسوله ألا ينا بينا ممن زنسا فتتعرضوا لطائفة من أمة الدعوة da sannu zai bujiro maka ga wata ɗa'ifa daga cikin ummatin da'awa duniya da aka ce da ya ce kullum ummati muka ce duniya gaba ɗaya tace ummatin da'awa wa humul ladzina amaraka Allahu an su sune waɗanda Allah ya umarce ka ka kira su ila dukuli fil islami zuwa ga su shiga musulunci amma ummatul ijaba amma su al'ummar da suka amsa maka kira masu imani kenan fahumul lazina istajabu lillahi walir rasul sune da suka amsa wa Allah da manzansa wa amanu fi'lan suka imani a aikace inna haula yaquluna laka hina ta'muruhum bi shay'in to irin waɗannan masu imani lokacin da ka umarce su da wani abu a ko kuma waɗancan autu labu minhum shay'a ko ka nemi musu yi wani abun amran aw hayan, sawa'un umarni ne ko hani wa yaquluna ta'atu shi an ji amri ya'ani amruna wa sha'anuna ta'atu lamarin mu shine yin biyayya ai mu muta'un al'amarinka abin yiwa biyayya ne ibn kasir yake cewa yukhbaru ta'ala Allah yana bada labari anil ne game da munafikai bi annahum yuzhiruna al mawafaqata tana bayyana cewa su sun bi wa da bi da da'a fa iza barazu min indika amma idan suka fita daga inda kake suka juya baya suka bakka bayyata fa'ifatun minhum ghayra allazi taqul an ce at-tabayitu shine abin da za a shiga ana kullawa cikin dare yan siyasa su kwana suna mutum a tabayitu suke ƙulle-ƙullen makirci suke ne abin da za a yi a cikin dare saboda haka bayyata fa'ifatun minhum sai wani tawaga daga cikin su kwana suna fulanin gairar lazi ta ƙulu ba abinda ka faɗa ba suka ce sun bi abdurrahman sa'idi yake cewa bai bayyatu wa dabbaru gairar ɗa'atika ke su kwana suna ƙulle-ƙullen abinda ba biyayyar da suka ce su ne maka ba ne. wala samma illal ma'asiyar ba ma wani abu da suke sai saba ma Allah wa fi qawlihi kaga da Allah yace bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul yace dalilun ala anna al-amra istaqarru alayhi abinda suka tabbata akan sa ghayra ta'atun ba biyayya bace li anna tabayita domin at-tabayit at-tadbir al-amri laylan shine je a yi ta shirya shirye kullakullar da daddare ala wajahin yastaqirru alayhi ra'ayu abuta abinda ra'ayi ya da kansa summa tawaadahum ala ma fa'alu sai Allah subhanahu wataala ya gargade su ya musu kashedi akan abin da suke aikata fa kala yace wallahu ku sani shi fa Allah tabaraka wataala yaktubu ma yubayituna yana rubuta abin da suke kwana suna yi ai shi ba abin da yake koye masa ko ma yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhum wala kamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum to me za su kwana suna yi Allah bai sani ba ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukufu sudur inna allaha kana alaikum raqiba to me za koye mata ai ya hafazuhu yana kiyayewa alaihim wa sayjazihim alaihi kuma zai musu sakayya da kullakullan da suke yi da kuma faɗin da suka yi na ƙarya suka ce da'atu kuma su kuma suke wani abu daban da ba ɗa'a ba tabanin ɗa'a din. a tammul jaza'i cikakken sakamako zai musu fa fihi idin lahu kaga cikin cewa wallahu ya tubu ma tuna akwai idi a ciki ina jin bara ina bawan mu misali kana ta abin daga dama kana ganin kama an kasa muka ce sai mai gidanku ya kira ka ko wani ofis ne sai oga ya kira ka ya ce kai mun fasan me kake kawai abin da ya gaya maka kenan ya mun san me kake yabo ne eh, gargadi ne kenan yawa an san abin da kake to shine malam yace to anan ma in ga mai hankali to akwai kashedi da Allah yace wallahu yaktubu ma yubayituna Allah yana yana rubuta abin da suke kwana suna yi to ai kaga kaman ka san mun sani ne yawwa ثم bil رسوله wa بالإعراب وعدم التعنيف Allah ta'ala ya umarci annabinsa abinda suke kawai mukabalanta su da zai ba wani raddi al-irabi kawai kawar da kai rashin damuwa fa innahum la yadurrunahu shay'a ba za su cutar da manzon Allah da komai ba da abin da suke yi dan shi Allah ya ce masa wallahu ya asmuka minan nas shi yasa ma kirshin ba irin wanda ba su yi ba amma da shi Allah ya ce ya asmuka minan nas ba abin da ya same shi har sai da ta kai Allah a suratul Ibrahim ya gaya maka wa qad makaru makarahum wa inda Allahi makaruhum wa in kana makaruhum zula min huljibar haƙiƙa sun shirya makirci ƙarshen makircin da za su yi kulla kaka ɗauka na wasa ne makircin ya kai a ce in ya samu dutse ba ɗan adam ba ya rusa shi amma Allah ce wallahi ya asmuka kaminan nasi yasa ce wala ta laha Allah mukhlifa wa'adihi rusula ai kada ka taba tsammanin Allah zai saba alƙawarin da yawan manzanninsa adalla la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari to da sai Allah ya ce su din da suke maka kar ka dauke su a bakin komai iz tawakkal iza tawakkala ala Allah wasta'ana bihi kawai ka dogara da Allah ka nemi taimakon Allah ta baraka wa ta'ala fi nasari dinihi wajen taimakon addininsa wa iqamati shar'ihi da tsaida shari'arsa wali haza qala saboda ka sai Allah ya ce da shi fa'a arid anhum ka da kai ka rabu da su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ta baraka wa ta'ala wa kafa billahi wakila Allah ya isa wakili in dai ka dogara gare shi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah ma'al ladzi nattaqaw wal ladzina hum muhsinun az-zuhaili yake cewa wasfaha ka kawar da kai anhum ka rabu da su wa arid an an itabihim kar ma ka wani zarge su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa fawwid amraka ilaihi ka jingina al'amarinka zuwa ga Allah fa inna Allah kafika sharrahum Allah zai kare ka daga sharrin su wa kafa billahi nasiran wa mu'ina Allah ko ya isa ya kai mai taimako mai bada gudunmawa wa muwakkilan ya kai mai dogaro fil umuri a dogara da cikin al'amura liman tawakkala alaihi ga wanda ya dogara gare shi wa anaba ilaihi ya koma masa mutawallan sha'arawi yake cewa limaza li'annal lazina yu'minuna bika domin wanda suka yi imani da kai mahdudul qudra da Allah ya ce wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila yace me yasa saboda abinda Allah ya sa yace manzon sai dogara gare shi saboda wanda suka yi imani da kai manzon mahadud ɗan ƙididdigaggu ne mahadudin ƙudura ikonsu ba su da ƙarfi wa mahadudin hila ba su da dabara wa mahadudin idda wai mai ke mana ƙaran nan ne wa mahadudin udda haka kuma tanadinsu ba shi da yawa walakin nan lazi arsalaka ce dai wanda ya aiko ka ya an ya ja'ala min adadi husumika ko min udadi husumika wa min uddati husumika Allah yana da ikon daga adadin masu ja da kai daga tanadin masu ja da kai ya sa ya fiddan maka junudan laka wasu zama su ne rundunarka a cikinsu jiya nake ganin wani kilif wani yana bayani akan wannan yakin na iraki yake cewa daga sun shirya filanin a isra'ila da daga filanin din ya zo iraq an sanar da iran kai an sanarwa iran abin da suke shiryawa kamar shi ne yanzu anan malam yake cewa Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi ya dogara ga Allah yake saboda shi wanda suke tare da shi mahadudul qudra ikon su dan kadan ne ba su ma da karfi wa mahadudul hila dabarar su ba ta da yawa wa mahadudul udda tanadin su ba shi da yawa shi walakin allazi arsalaka sai dai shi Allah kuma da ya aiko ka yasta'u an yaj'ala min adadi kusumika daga adadin masu ja da kai wa min uddati kusumika daga tanadin masu ja da kai junudan laka Allah ya sanya wasu samarin dunarka wa yansuruka min haythu la tahtasin ya taimake ka ta hanyar da baka tsammani walizalika fal haqqu subhanahu wa ta'ala a bada'at qadiyat islami islam Allah ya fara da wannan matsala ta addinin musulunci wa ma kana muminina biha illa da yadda mu'mini suke yan kaɗan. falau ja'alahum kasra da Allah ya sa a cikin ikonsa musulmai lokaci guda suka yi yawa laqalu kasratun law jitama'at ala zulmin najahat da take ganin yawan da suke da shi duk azzalimin da suka fuskanta za su yi nasara walakin inda ma kanu qilla amma lokacin da suka zama ɗan kaɗan ne wa can jahu kuma suke samun nasara fa haza fa'alun tsaye to wannan kuma sai dai kyakkyawan buri ne da ƙarfin niyya wai shiru ala annaka lasta mansuran bi ha'ula'i kai da kanka zaka fahimci nasararka ba da wa'annan bane dan ba su da yawa indan ta su ne wa inna ma anta mansuran bi madadillah kai kana samun nasara ne da ƙarfafawar Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah ya ce wa tawakkal ala Allah kawai as-alabi yake cewa kafa billahi wakila da Allah a amara subhanahu tawakkul alaihi Allah ya yi umarni da a dogara gare shi wattamassuku bi bi urwatihi a rike igiyarsa a da mai kwari la ilaha illallah kenan siqatan bi ijaz bi injaz wa'adihi dan amincewa da cika alƙawarinsa tin nasari wajen bada nasara wal wakilu alqa'im bil umuri a ce wakil shine mai tsaya kan al'amura al muslihu mai kyautatawa limayu kafu ga abin da ake tsoro min fasadihi karya wato lalace wa fil ayati allati sanaqifu alaiha al yawma insha Allah dangane da ayar da zamu tsaya a kanta ya kula Ibn kasir ya kula ta'ala Ibn kasir ce Allah ta'ala yana faɗa amiran ibadahu yana mai umartar bayinsa bi tadabbirul qur'an da su zama wannan qur'anin suna lura da ma'anoninsa wa nahiyan lahum yana mai hana su anil i'rabi anhu kada su bijirewa alqur'ani wa an tafahumi ma'anihi kada su bijirewa fahimtar ma'anonin alqur'ani almuhkama wa alfazihi albaliga da lafazzansa masu balaga wa mukhbiran Allah yana mai bada labari lahum annahu la iktilafa fihi babu sabani a cikin alqur'ani wala al-ittirab babu tukka da warwara a cikin alqur'ani wala tabadu babu kishiyanta juna a tsakanin ayoyin alqur'ani wala ta'arudu babu cin karo da juna a ayoyin alqur'ani annahu tanzilun min hakimin hamid saboda shi saukakke ne daga alhakimu alhamidu Allah fa huwa haqqun min haqqin shi qur'ani gaskiya ne daga wajen Allah wani ya za kala ta'ala saboda ka Allah ya ce aya ta 82 a ramma afala yatadabbaruna alquran na'am ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا جزاكم الله خيرا التي أفلا يتدبرون القرآن wai su mutane ko munafan kan ake kowa ma dai shin ba za su lura da ma'anonin alkur'ani ba ya'ani afala ya tafakkaru na fil qur'ani ba za su tunani game da alkur'ani ba wa tadabburu huwa nazar shine nazari fi akhir al-amri ne karshen al'amari wa dubur an ce dubur da wannan ne aka ce tadabbar kulli shay'in dubur kulli shay'in akhiruhu kamar da hadisi yake la tadabaru ai kada ku juya wa junanku baya sauraka me ya dace ki dabburi ba daga farkon qur'ani zuwa ƙarshen sa cin ma'anonin sa shine al-matin igiyar Allah mai kwari man tamassaka bihi asamahu Allah duk wanda ya rike qur'ani to Allah ya bashi kariya wa man du'iya ilaihi wanda aka ce zo ka bi alƙur'ani, shi kuma hudiya ila siratin mustaqim an shirya da shi zuwa ga tafarki madaidaici shine la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min kalfi. banna ta gaba gare shi ko ta bayansa ba ta zuwan masa sun ce da aka ce alkur'ani masdarinsa shine qara'a ya qara'u qira'atan wa hamzatuhu asaliya wa nunuhu za'ida alkur'ani kenan shine tafin da babu kamar sa da yazo sai abin da yazo da shi sai ya shafe duk sauran littattafai ta yaya ya shafe ta abin da yake cikin sa ya kunshe su da ƙari sauraka yanzu ya zo maka jimlatan baka bukatar wa'incan shi yasa tsakaninka da sauran littattafan da Allah ya saukar sai dai ka yi imani da su amma ba ka yi aiki da su ba mun ce da za a yi aiki da wani littafi a zamanin annabi ba alkur'ani ba ba hadisan annabin ba to da tun farkon asubahin musuluncin an yi ruwa tasha amma sai na umar ya ga wani yankin attaura ya karanta sai ga bai saba da abin da ke cikin alkur'ani ba sai ya ɗauko ya rike yake ganin za a iya haɗa tafiya da ya zo gaban annabi sai da a gane fishin annabi sana umar ya ajiye ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin Nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi yace alam atikum biha bai ba anaqiya alam atikum biha bai ba anaqiya law kana musa hayyan wa ahu illa tibai da ba kai da ka dauko ba annabi musa da aka bashi a taurat da yana da rayuwa da nazo da sai ya ajiye abinda na bashi ya min biyayya ba abinda zai roce shi in ba haka ba kaga kenan wannan yana maka ba za a yi aiki da wani littafi ba sai dai a yi imani da shi wato imina da ka yi imani da littafan Allah amma aiki ba a aike ka ba Shi ne mu'ujiza madaddahar tsawon zamani mu'ujiza ce khalida shawa sun ce waƙa ce Allah ya ce a'a aina ko tariku alihatina li sha'irin majinu. Allah ya ce bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al suka ce a sa'irin awali na ta taba hafa hiyar tumla ilaihi bukuratan wa asila a sotun furkani ne ko sotun faɗin furkan Allah ce kula an zala lazi ya alamu sirra fi samawati wa ardi ka gaya musu wanda ya san sirrin samai da kasai sokar da alqur'ani innahu kana gafurar rahima ko ga mai gafara ne mai jin kai kuma ku tawa a karɓe ku kawai suka ce kahin Allah ce wala bi qawli kahin qalilan ma tazakkaru ba kwa tunani haka bokanci yake suka ce sihiri ne ba abin da ba su faɗa ba yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce da suka kasa ta yadda da suka yadda da alqur'ani su kuma suka zama fi amrun marij sun kasa zamun matabbaciya yau su ce kaza gobe su ce kaza su sama masa mahalli man sun kasa suka ce a shi yake yin qur'ani sai Allah subhanahu wata'ala ya ce am yaqulu naftarahu ko ko kuma kullu in jama'atul insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'd suratul isra'i ko ce da aljanu da mutane da za su taru su conference international conference ne wannan ko ba constitutional bane na kasa a na duniya za su taru su akan kawai a samu intelligent na aljanu da na mutane don su zo da alkurani la ya tuna bi mislihi ba za su iya da kusan kwacin sa ko da suna sharing idea shine walau kana ba'dhum li ba'd zahira kuma ba su iya ba ba su daina karyata ba am ya kulu na tara kul fa bi ashar suwar ku zo da surori goma muftarayatin tun da kirkira ake ya kirkiri 160 a 114 ku kirkiri goma shi shi ɗaya ne ku kuma ku tare ku kirkiri goma sun kasa ba su daina karyatawa ba a'a wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi surati to har yanzu dai ku iya zuwa da kwatankwacinsa ba, ba ku iya zuwa da goma ba kuma ku daina karyata ba fa'atu bi suratun ku zo da sura nan ma shiru kake sai Allah ce to fa in lam tafa'alu walan tafa'alu an ba ku iya ba akan tura daya to har abada ba za ku iya ba sai aka fattaqun naral lati wa quduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wutar da makamashin ta dama irin ku ne mutane yan taurin kai da duwatsu wa iddat lil kafirina an tattale ta dan kafirai to wannan shine alqur'ani to afala ya tadabbaruna ba za su yi tadabirin ma'anonin alkur'ani ba at-tabarani yace ai afala yatafakkaruna fil qur'ani annahu ya ba'dahu ba'aduhu sashen sashensa yana kama da sashi wa yusaddiqu ba'dahu ba'dan sashen sa yana gaskata sashi wa anna ahadan min al-kala'iq la yaqdiru ala mislihi to babu wani wanda yake da ikon ya zo da misal fatankwacin al-qur'ani ko su ma qurayshawan da suka yi wannan alfilin alfilin da ai kaga sun faɗi ba da suna yin rahasal a junansu wai sun kirkiro sura ɗaya alfilu malfilu wa ma adraka malfilu la hazalun katirun wa qurqumun tawilu giwa me giwa wa ya sanar da kai abin da yake kira giwa tana da dogon hanci tana da gaggiyar jela yanzu duk sura ta kare a siffanta dabba kuma dabba ma kwaya daya Kun wannan sako ake so a isar da wannan wannan kana so a rubuta ma sai a karanta ma ba ka gani da idan ka ba ko a hoto ganta ya gaza ganta yasa Allah ke fa in lam tafa'alu kun ga idan ba ku iya sura daya fa lan tafa'alu ba za ku iya ba saboda ka shi sashen qur'ani yana gaskata sashi wa anna ahadan min al-kala'i la yaqdiru ala mithlihi fa ya'lamuna sai su san annahu haqqun gaskiya ne al-qur'ani wa ya'lamuna kuma su san annahu min indillahi daga wajen Allah ne walau kana min indi ghairillah da a ce daga wajen wani Allah alqur'ani yake la wajadu fi ikhtilafan katira da ai samu tufka da warwara da ai samu kwadazzabo amma sai Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja bai sanya shi mai tukka da warwara ba to da daga wajen wani Allah yake lawajiru fi fi ikhtilafan kasira da an samu tukka da warwara a cikin sa so wannan shine karshen karatu mu insha Allah abin makaranta dai muka fassara da cewa ce daga Allah da kaman dakta ya ce mun zai shigo ko ya shigo a ba da zaruk ba dakta ya shigo Ya zo ba to Allah muna roƙonka da sunayen sunayenka tsarkaka da sufofinka maɗaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da kan hanya Allah ka san su ka san wahala da suka sha Allah ka ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita alkhairan da suke cikin wannan wata Allah ka tabbatar mana Allah ka sa mu cikin bayan da kake yantawa bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana ربنا تقبل منا sami'ul alim السميع العليم وتب ya maulana مولانا إنك أنت rahim الرحيم وسبحان ربك رب amma أما يصفون وسلام alal المرسلين والحمد لله رب العالمين 大家有的。